Barka da mata. Yau barka dai. Wallahi na ganki kin burge ni. Aure na za ka yi? Me zai hana in ta kama sai na aure ki. To shi kenan ka shirya amsa tambayoyi na? Duk tambayar da za ki min a shiga nake in amsa. To shi kenan wace sana'a kake yi? Ni kafinta ne. Yaron gida ko oga? E ni? Hmm. Ni oga ne. Nawa kake samu? eh ina iya samun dubu biyar a wuni.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 shi ne <laughs> za ka karanta min aya ƙara aure ai wata aya ce kace a cikin Alƙur'ani ko naga ita ma aya ce eh haka ne sosai ma to masha Allah boko fa eh boko iyakaci na secondary school shikenan ka iya spelling ka iya rubutawa ka karanta sosai ma duk na iya ka iya turanci na iya insha Allah to shikenan kamun turanci ina ji to bari ni a karan kanki You are the pressure of my life. Eventually, I myself will tell to you, my love. don't go me down. Thinking of you has been come for my breakfast. I love you. Masha Allah. Mm. A ina kake da ra'ayin zama? Ni a Kaduna. Me yasa ba za mu zauna a Adamawa ba? Saboda ya min nisa kuma a Kaduna nake sana'o'i na. Uh, haka ne to amma zan iya dinga zuwa adama duk bayan wata biyu ba zai yiwu ba saboda adamawa na da nisa kuma kuɗin mota ya tsada sai dai shekara ɗaya wata uku mun shi wata bakwai wata uku to yaushe za ka aure ni eh koyaushe ne ma ni a na nake aure da shi kenan mai aure gobe ai ba zai yi ba saboda kin san auren hausawa akwai kuɗin sadaki kuɗin gaisuwa long process ne to shi kenan wata biyu A'a mu bar shekara ɗaya. A wata uku. Mu bar shi wata bakwai. To shi kenan babu matsala. Ɗaya nawa kake da niyan haihuwa a duniya? Eh bakwai. Hudu. A'a mu bar shi shida. Biyar. Mu bar shi da shida. To shi kenan. Kana da ra'ayin aure aure ko kuma mata ɗaya kake da ra'ayin zama da ita? In matata tana faranta marai tana bata bata marai ai ɗaya zan aura. in kuma ba na samun kulawa da farin ciki ba ta iya girki ba dole in kara aure mm, shi kenan babu matsala kin shirya amsar tambayoyi na ma na shirya wata hudu dai a wata bakwai to shi kenan ina gabatar muku da sahihin magungunan mu da muka saba kawo muku su a kullum a yau ma mun sake kawo muku maganin sanyi basir karfin maza ciwon maganin ciwon alsa hawan jini ciwon siga duk muna da su sannan maganin karfin mazan mu sahihi ne wanda zaka daɗe kana saduwa da iyali sannan kuma muna da maganin ulsa ka musamman ma a wannan watan ramadan da muke da shi akwai masu fama da ciwon ulsa to insha allahu idan ka yi amfani da wannan maganin za yi watan ramadan cikin kwanciyar hankali kuma allah yadda za ka rabu da ciwon ulsa sannan kuma masu fama da ciwon sanyi wato ciwon sanyi wanda yake hana haihuwa wanda yake toshe mahaifa kuma muna da maganin kusa sannan akwai sanyin mara akwai sanyin gaɓoɓi akwai sanyin fata duk muna da wa'annan magunguna duk mai bukata zai tuntube mu akan wannan namba sannan kuma mm-hmm. idan har ba magani zaka siya ba kakka kira kuma kakka yi magana ta whatsapp dan allah kuma sannan sai mutum ya tura mana kuɗi muke tura magani kakku manta akwai maganin hawan jini sanyi ciwon siga typhoid malaria muna da magunguna masu kyau in allah ya da duk mai bukata ya mana magana